Tom, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kaɗan daga cikin tarihin da muka saurara kenan na al'amin wanda mai sauraro in ka biyo mu sannan a hankali zan faɗa maka abin da yake faruwa kuma da abin da yake wakana a cikin shirin fim ɗin labari na. A inda za a share muku tantama a wannan season ɗin an fara sharewa dukkanin masoya goyon bayan al'amin da kuma wanda suke goyon bayan Maryam wato mabibiya kallon shahararren shirin nan ta ce wato mai farin jini labari na. a wannan series din al'amin ya fara bayyana wane ne shi ta aka yi kuɗi wane ne mahaifin al'amin da asalin dangin al'amin amma kafin nan mr sai ka bi mu sannan a hankali har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo namu domin jin kaɗan daga cikin wannan bayani da al'amin ne da kuma wani hali lawan ke ciki tare da amaryarsa jamila wani hali Manem ke ciki tare da angonta al'amin tom ya kuma aka kaya da mutumin naku faro tom misraru ka daure idan wannan ne zuwanka cikin wannan cata mai albarka mujallar kaniyo tv ka daure ka danna mana alamar na ta subscribing ko sharing ko liking domin samun fitattu kuma shahararrun bidiyon mu na sanarwa daban-daban tom hakika kware malam aminu saira ya warware mana dukkanin wani abin da yake tama a tattare da ku a cikin shirin wannan fim na labari na in ba manta ba a satin baya an shira da malam aminu saira yake cewa insha Allah wannan series din zai zo karshe kuma da zarar ya zo karshe za mu ci gaba da kawo muku wancan tsohon series din naku wato labari na asali na Sumayya da Mahmud da Presdo Tom mai sauraro a wannan satin al'amin ya garzaya gidansu sirkansa wato gidansu Maryam inda baba Maryam take masa tambayoyi irin waɗanda ku kanku kuke yin waɗannan tambayoyi waɗannan tambayoyin ba wasu tambayoyi ne illa taya aka yi al'amin ya kuɗi shi ɗan wani ne tom a cikin wannan series din ne da aka gudanar al'amin ya fara bayyana wani ne shi a inda muka ji cewar al'amin yana da asalin danginsa wanda misraro kamar yadda yake faɗa mana a baya in ba ku manta ba a baya ya yi sanarwa a inda ya je gidansa abokinsa wanda yake sanar da abokinsa cewar yana da dangi kuma sannan yana da ahali sun ba shi shawarar ya zo ƙauye ne wurin ahalinsa wato danginsa waɗanda suke a nesa ya nemi aure tun maganar ba haka take ba domin kuwa a wannan satin a gidansu budurwarsa wato gidan sirikan al'ami wato gidan su maryam ya share musu wata tantama inda yake cewa yana da dangi kuma yana da ahali wanda sakamakon azdar da ya faru da su mai sauraro bai gama faɗin waɗannan labarai ba shirin namu na satin yau ya ƙare a yadda dai muka fuskanta wato al'amin danginsa sun yi a hatsari ne da matarsa kuma a babban abin da zai baku mamaki ma al'amin yana da aure domin kuwa al'amin yana da aure a cikin shirin fim din labari na kamar yadda gudanar a wannan satin hakan ya ɗagawa dukkanin magoya baya da kuma masoyan al'amin hankali da jin wannan aure nasa to amma kuma ba a nan gizo ke sakar ba ya bayyana cewa matar da ya aura ta rasu kamar yadda al'amin ke faɗa mana matarsa da 'ya'yansa guda uku duk sun rasu a cikin wannan sabon shiri wato na labari na wanda hakan ya biyo bayani da tambayar da mahaifiyar maryam ta yi masa inda take cewa ya faɗuwa wane ne shi inda har maryam ta ji ta gamsu ta yadda za ta iya komawa gidanta ko kuma ta ce a sake ta a take a nan gurin wanda alamai din ya yadda da haka inda ya bayyana kuma ya faɗa abubuwan sa rizin dinsa amma a sati na gaba za mu tabbatar da cewa shin alamin gaskiya ya faɗa ko ko ba gaskiya ya faɗa ba ku dai ku kasance da mu a cikin wani shata mai albarka wato mujallar kaniwood kuma idan wannan ne zuwa ka na farko mai sauraro ka daure ka danna wannan alamar ta subscribe ko sharing ko liking domin samun fitattu kuma na sharhi daban-daban kamar yadda aka saba a kodayaushe mun gode da ziyartar tashar mu da kuka mai albarka wato mujallar kaniyo TV. Mujallar kaniyo TV ta ku ce ku kasance da mu a yaushe masoya kuma magoya baya.